ina godewa Allah ta baraka wata ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a da ya fi shahara da almuntada da ke nan garki a cikin abuja babban birnin tarayyar najeriya kafin in ja da nisa ya kamata in faɗa muku abubuwa guda biyu abu na farko na shigo garin abuja a yau bayan karfe hudu kuma a lokacin da muka iso har bayan awa ɗaya da isowarmu babu wani shiri na zan dubu biyu an yi mani abinda an so aka iya cewa kamun kazar kuku wajen karfe shida saura kwata aka ce lallai lallai za a zo nan kuma za a tunatar da juna akan abin da ake ganin in an ambata zai amfanar insha Allah a ƙarƙashin wannan ne na ce to sai an gaya mana abin da zan magana idan na zo domin zai fi sauƙi in tattaro tunanina a ɗan takaitaccen lokaci in na san abin da zan magana a kai maimakon in go in yi abin da kila ba shi aka fi bukata ba a aka ce mani in na zo in tattauna akan yan uwantaka a musulunci don haka daga karfe shida saura kwata zuwa karfe bakwai saura kwata ne na ɗan zauna na ɗan tsakuro abinda Allah ya bani ikon tsakurowa kuma nake fata in gabatar muku don haka don abinda aka ji na gazawa da kasawa to bayan dai dama ina da gazawar da kasawar to doriya akan haka kuma akwai dalili na karancin lokaci da rashin ba da wadatacciyar sanarwa don ishin abu na biyu ko da haka na zaune a nan ba ni ne malam din ba wanda ke dama na malam muhammad al-kadir abdullah shi ne malamin domin ni malami na ne don haka na ma samu kwarin gwiwar in zauna in gabatar da abin da zan gabatar ne kasancewar ina damadin domin in duk abin ya kai ya kawo abin ya ci tura to na far malam insha Allah zai beli na kamar da sauran malamai da ke nan da ɗaliban ilimin yan uwana za su shigo su ga sun ba da gudunmuwa domin abin da ake so a cimma a cimma insha Allah kamar yadda na ambata mabu'in da aka ce a tattauna takensa shine yan uwantakar musulunci yan uwantaka a musulunci a bace mai girma kuma malamai na addini sun tattauna wannan mas'ala tattaunawa mai faɗi a wadace ta yadda babu wani wanda yake karanta littafai da zai yi korafin cewa an tattauna wannan matsala yadda ya dace a harshen larabci malamai sukan ce mata al’uwatul islamiyya wato uwantakar musulunci to wannan kalma ta uwantaka tana da ma'anoni guda biyu a wajen malamai ma'ana ta farko ma'ana ta harshe ma'ana ta biyu ma'ana ta shari'a a harshen larabci idan aka ce yan uwantaka ana nufin kusanci na nasaba da yin tarayya wajen haihuwa ko a mahaifa ta yadda za a samu dangantuwa ko kusanci a dalili na dangantakar uba ko dangantakar uwa ana iya danganta kalmar ma zuwa ga dangantaka mai nisa